أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار في الفتن لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكورا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحجيه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك قوة سفر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin da daidai da 17 ga watan ɗaya shekara shida. wannan shine darasi na biyu bayan muqaddima cikin littafin طريق الصالحين إلى رب العالمين نبب مالمين وحيد عبد السلام بالي الله كتريم الله كتريم idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna cikin kitabun tahara yayin da malam ya fara magana cewa alwala wato alama ce ta wacce ake gane musulmi da ita ranar alkiyama sannan abu na biyu alwudu'u hilyatul lil mu'min ko hilyatul mu'min kwalliya ce ta mu'min abu na uku shine alwudu'u yin alwala yukaffiru dhunuba yana kankarewa mutum zunubai wayan fulkataya kuma yana shafe kusakuran mutum rawa muslim an usman bin affan al'imamun muslim ya rawaito daga Usman ɗan affan ƙwale ya ce ƙwale rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam annabi ya ce man tawadda'a duk mutumin da ya alula fa a hasana da wudu'a sannan ya kyautata alular ya yi ta da kyau kharajat khatayahu min kusakuransa sukan fita daga jikinsa hatta ta min ta hata a zufarihi hatta abinda ke ƙarƙashin kumbanansa na kusakure idan ya alula sai ya fita in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan rawa musulun an amru bin abasata as-sulami al musulun ya kuma ruwaituwa daga amru bin abasa as-sulami kale yake cewa kuntu na kasance wa ana fil alhali ina cikin zamani na jahiliya adunnu annan nasu ala dalalatin ina zaton cewa lallai mutanen suna kan bata wa annahum laysu ala shay'in cewa ba sa kan komai wa hum ya'budun al-awthana saboda mutane a wannan lokaci suna bauta wa gumaka fa sami'tu bi rajulin bi makkata sai na ji wani mutum a garin makka yukhbiru akhbara yana ba da wasu labarai wato sai ya ji manzon Allah tun da lokacin shi bai san kowa ya ba ko mai san cewa annabin Allah bane Allah ne ya aiko shi saboda haka kawai sai yace sai ya ji wani mutum a makka yana ba da wasu labarai yake faqa'atu ala rahilati sai na tsaya akan abin hawa na su alaihi sai na gabatu wajen wannan mutumin da naje yana ba da labarai lalle ƙur'ani labari ne kamar yadda Allah ya ce qul huwa naba'un An antum anhu mu'riduna kamar yadda Allah ya ce sa'a yatasaaluna anin naba'il azim akan me suke tambaya akan labari mai girma allazi fihi mukhtalifun wanda suke ta sassabani a kansa yace fa idza sallallahu alaihi wa wa sallama sai gashi annabi ne a shi yake bada wa'annan labaran mustaqbiyan yana mai koyewa dura'ahu dura'u alaihi qaumuhu wato yana ainihin wato mai gabatuwa akan ainihin wato mutanen shi fatalattaftu sai na lallaba yadda aka fara musulunci a makka lokacin da ya zo ya same su a koyi ya samu annabi da shi da mutanen shi ya lallaba ya lallaba ya ce hatta da kaltu alaihi bi makka ta sai da na shiga gurin annabi a makka fa qultu lahu sai na ce masa ma anta waye ainihin wato kai da haka wannan suka ce ma anta din bai ce man anta ba saboda yana tambaya ne akan sifar shi qala sai manzon Allah ya ce masa ana nabiyyu ni annabin Allah ne fa qultu sai mutumin ya sake cewa wa ma nabiyyu me kuma annabi kaga tabbacin bai ma san ba bai ma san da wani sako wani annabta ba a lokacin qala sai ya ce arsala lillahi Allah ya aiko ni nake wa bi ayi shay'in arsalaka da wani abu Allah ya aiko ka qala ya ce arham Allah ya aiko ni dan in sadar da zumunci saboda daga cikin abin da ake jifar annabi da shi a wannan lokacin ya zo addinin rena da addinin rena mutane ya zo da addinin wato raba zumunci ɗa da uba kaza kaza kaza kaza kaza kaza da haka tunda wannan abin ya riga ya zama shubha wacce ake sukan annabi da ita sallallahu alaihi wasallama idan ka zo gurin shi ka tambaye shi daga cikin tambayoyi na ainihin wato farko farko in kai masa to sai ya karfafa maka wannan abin dan ya ƙaryata abin da mutane suke faɗa a kan shi sai ya ce arsalani Allah ya aiko ni bisilatil arham da sadar da zumunci sannan zumunci qur'ani bai bushe ba yana ta maimaita ma al'umma shi cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham kuma annabi ya faɗa cewa yana daga cikin alama duniya ta kusan zuwa ƙarshe Allah zai ruguje ta kowa ya tashi shine zumunci zai tozarta zai wulakanta kamar yadda yanzu shi nan mutane da dama suke ganin yadda al'amura suka zama sannan wa kasar al'ausana Allah ya aiko ni dan in karya gumaka tunda a wannan lokacin akwai gumaka guda 360 ana bauta masa a ɗakin kaba sannan wa an yi wahadallah Allah ya aiko ni da sako na cewa a bauta masa shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa wannan ita ce ajanda babba mafi girma da Allah ya turo kowane annabi da ita a doron ƙasa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya game gabaki ɗaya kawai yace wa a ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtani butaw mun aiko kowane annabi a doron ƙasa da sakon cewa abota ma Allah shi shi kadai kar a hada shi da kowa sannan kuma la yushraku bihi shay'un kada a hada Allah da wani cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce ajanda babba wacce saboda ita ne dukkan tarin turin annabawa da Allah ya aiko a doron ƙasa ya ainihin wato aiko su kuma wallahi tallahi ka mutu kana sallah da azumi da zakka da aikin hajji da duk wani abu da ka sani wallahi kana mutuwa baka da tauhidi in aka je lahira in ba a ganka a wuta ba a tsaya hayaki ne tare amma sai an rubuka a ciki wallahi ba abinda zai hana ka shiga wannan karatun malam mai ahalari ya daɗe da yi wa mutane shi a nan ƙasar to bakin ake da amma ba a gane karatun ba domin ya ce awwalu ma ya ji alal mukallafi shi ne tasihu imani farkon abin da ya wajaba ga kowane bawa mukallafi shi ne sai ya gyara imanin shi sau da imani wasu abubuwa sukan shige shi su ainihin wato lalata imani yanzu idan ka ɗauko wani ƙwararre masanin lissafi wanda ya ƙware a sanin lissafi idan ka rubuta ɗaya one sannan ka rubuta zero guda uku a tare da one ɗin nawa zai bayar ba dubu ɗaya ba in ka ƙara wani ziron ba dubu goma inda za ka dawo ka share ɗaya ka bar zirukan guda hudu a matsayin shi na ƙwararren wanda ya san lissafi idan ka tambaye shi waɗannan zirukan guda hudu nawa ne ba ko ɗaya yanzu duk jirikan in za su kai daga farkon bango zuwa ƙarshe duk ba su da wani amfani saboda an share ɗaya to wannan ɗayan shine tabi sallah zakka azumi aikin haddi su ne jirikan za a je lahira ne su tasiri inda wannan ɗaya. in aka tafi lahira ba wannan ɗayan billahi allazi la ilaha illa huwa duk abin da kai Allah bai so shi yasa ko wanda za su tafi lahira da wannan Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an suna ji suna gani Allah zai dauki aikin ya watsar da shi to kuma akan wannan ajanda da annabi ya faɗi cewa Allah ya aiko shi da ita duk wanda baka tunanin ku rigima da shi sai kun rigima da shi dan da an zo an bude za a yi tauhidi Allah dai ya ce dama cewa idza zikira Allah wahdahu shi ma'assat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah da ka zo kayan maganan tauhidi cewa abota ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa to duk zuciyar da ba ta imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgiza amma wa idza da alladhina min dunihi in ka ce a zo a haɗa Allah kai kowa naka ne a kai kana son zaman lafiya saboda ka a zo a zo a yi haɗaka ina shikenan shikenan sai a ce alhamdulillah ai wannan muna son wa'adansa saboda shi ba ruwansa maganar aƙida ba ta dame ba aina mukan maganar aƙida ta dame ba sau da kata fi layara ba ka da aƙida mai kyau ka shiga uku wallahi malam mai ashar ya ce waye bidahatu na tauhidi ko ko ina yake mun addini ma'qud alaihi wa ghayatun sai ce bihi fi sabilillahi turfa'u rayatu kaga yana nuna maka yace bidahatu na tauhidi farkon al'amarin mu na addini sai ce tauhidi kenan idan ba tauhidi magana ta riga ta ainihin wato lalace sannan shirkan nan a fili take ba wani mahaluki da yake son shirka akan abin da shi yake da haƙƙi akan shi ballantana Allah subhanahu wata'ala yanzu yau ba wani mutum da ya isa ya shiga gidan rediyo ya ba da sanarwa ya ce a matsayinsa na mai girma gwamna saboda gwamna nawa ake a jiha duk wanda ya je gidan rediyo ya ce ya ba da sanarwa a matsayin sanar mai girma gwamna to wannan shirka ce da gwamna ba zai taɓa wa wannan don ka yi tarayya da shi cikin haƙƙin da shi kaɗai ya kamata ya zama yana da haƙƙi kuma kana musu ka je ka gwada a kai ka tabi gidan rediyo ka ba da sanarwa ka ce kai ba a ka na mai girma gwamna yau ka gani me zai faru ko ka tafi gidan rediyo ka ba da sanarwa ka ce a matsayinka na mai girma shugaban ƙasa kai ma sau da ga sanarwa daga gurinka ka ga mai zai faru ka ka ga abin da zai faru da haka duk wanda ya yi ma gwamnati haka wannan shirka ce da gwamnati ba za ta yafe mai wannan wannan abu ne wanda ya kafi da na ka tashi da asuban nan ka koma gida za ka ɗan rinsa watakila can zuwa gari waye kawai inda kake zauna yanzu kana koma bayan asuba sai ka tarar da wani garje da ƙato matarka ta kawo shayi yana ɗiba tana masa tausa ya za a kare za ka ga yadda za a ɗibi rigima saboda an yi tarayya daga cikin abin da yake kai kaɗai ya kamata kai musharaka da shi to haka Allah subhanahu Ta'ala a matsayinsa na wanda ya halitta ya samar da bukatar ta kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita ya ce mutane su bauta mai shi shi kaɗai kar su haɗa shi da kowa kuma su yi mai kishiya gurin bauta kuma su ce a tafi lahira a wani lafiya ai ba za a wani lafiya da kuma shi yasa malamai sai suka ce shirkan nan ta kasu gida hudu akwai shirkur kasduwan niyya wa irada wannan a manufa take ya zamanto mutum yana yin abu duk abin da zai yi ba Allah ya tasa a gaba ba abu ne da ya kamata a yi dan neman lahira amma mutum in ba duniya zai samu ba zai ba sannan akwai shirkun da'a roƙon wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi in ba Allah Su subhanahu ta'ala ba kana buƙatar haihuwa wanda yake ba da haihuwa da mai hankali da mara hankali jinsin yadda Allah ne yake bayarwa sai ka tashi ka je ka tafi kabarin wani mutum kana roƙon na cikin kabarin ya taimake kai ba baka haihuwa wannan shirka ne don ka roƙi abin da ba wanda yake da iko a kan shi in ba Allah ba sannan akwai shirku ta shirka ta biyayya ka ɗauki wani mutum ka ta shi a gaba ya halatta ya haramta ba nassi daga gurin Allah ko annabi kuma ka bi shi sannan akwai shirkul mahabba shirka ta soyayya ka ɗauki wani mutum ka sa shi a gaba kana son shi irin yadda masu imani suke son Allah da manzon Allah to irin waɗannan nau'ikan shirkan guda hudu su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗe a ƙur'ani ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba zai yafe ma duk wanda ya mace yana ɗaya daga cikin waɗannan shirkan ba in ya koma zuwa ga Allah kuma ka kalli duk yadda rahamar Allah take da faɗi ta babbake ko ina amma ya ce ga wani laifi idan an mutu ana yi ba zai yafe ba to laifin ko da Allah zai ce idan an mutu ana yi ba zai yafe to kowa ya kamata ya shiga taitayin shi ya taka dan dan karye mutu akan wannan laifin Allah madaukakin sarki ya tsare mu yake cewa qultu sai na ce lahu shi annabi man ma aka ala hada wannan da'awar da ka zo kana yi suwa yake tare da kai akan ta qala sai yace hurrun akwai da wa abdun sannan akwai kuma bayi qala sai yace wa ma'ahu yawma id tare da annabi a wannan lokacin akwai abubakar wa bilal akwai abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda sannan akwai bilal mimman amana bihi cikin wanda suka yi imani da annabi fa qultu sai nace inni muttabi'uka yace ne ma ina so shiga addinin nan zan bi ka qala sai manzon Allah ya ce masa innaka la tastati'u zalika ba za ka iya ba yau maka hada a wannan wunin ba za ka iya shiga dinin musulunci ba ya ce alatara hali wa halin nas annabi ya ce ba ka kallon halin ni da nake ciki da raguwar mutane wato ina so ku kalli situation din fa yanayi ya kai ga idan mutum ma ya zo zai shiga musulunci annabi ya ce ba za ka iya ba saboda bala'in da ake shi kai yanzu ko ku a nan layin kuno ne kai yanzu da kake addini wa yake tsangwama maka? mutum ya zo zai shiga musulunci annabi ya ce ba za ka iya ba ya ce ka kalli halin da nake ciki da halin da rabuwar mutane suke ciki na walakin irji annabi ya ce masa ka koma ila ahalika zuwa ga mutanenka wa idan ita bi idan ka ji daga guri na kada zahartu na bayyana addinin musulunci ya samu rinjaye cini to sannan sai ka sake dawowa gurina ina fata an fahimta wato yanayin za ku kalla situation din shi yasa za ku ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole zai zamanto suna da falala da matsayi da darajar da duk al'ummar da za ta zo bayan ta idan tana so ta gama lafiya sai ta yi mata biyayya ta hanyar rayuwa kan aqidar da ta rayu da kuma manhajin da ta rayu da kuma yi musu addu'a saboda sun yi addinin lokacin da yake da mugun yadda inda yanzu ne kai ba za ka iya ba annabi fa wani ya zo zai musulunta ku kalli yadda annabi yake da tsananin son mutane su shiga addinin musulunci amma wani ya zo zai musulunta annabi ya ce masa fa innaka la ba za ka iya ba yace ka kalli halin da nake ciki da halin da ragowar mutane suke ciki ma yace masa ka koma ka je ka zauna a garin ku haka ka yadda ka musulunta to in ka musulunta ka je ka zauna kar ka faɗa ma kowa ka musulunta nan da duk ka na bayyana ka dawo da haka yace fa zahabtu ila ahli sai na koma wajen mutane na wa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almadinata ana nan har annabi ya kwace shekara goma sha uku ya bar garin makka ya taho garin madina wannan kowa ya san abin da ya faru a madina a makka saboda yanayi yayi yanayi dole sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara tura wasu yace su je Habasha su zauna da suka tafi Habashin ma aka sake tura wasu ana so sarkin Habashi sai ya dawo da su ainihin wato Makka a wannan lokacin da aka yanayi yanayi daga ƙarshe mutanen makka suka nemi kawai sun kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa umarni cewa ya bar makka ya tafi madina shine wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ka tana lokacin da kafirai suka zauna akai ta kulla maka makirci wasu su kawo shawara a kashe ka wasu su kawo shawara a kore ka wasu su kawo shawara a yi maka kaza yace hatta qadima alayya nafarun min ahli yathriba min ahli almadinati yace hasila wato wasu mutane daga cikin mutanen yathriba suka ainihin wato gabato madina da aka yassari a wancan lokacin ana faɗa mata wannan sunan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul azab cewa ya ahala yassari ba la maqama lahu da haka ma'anan yassari ba shine bariki da kamar yadda alfazazi yake faɗa a cikin ishirina ya ce ta sabauta ila duniya wasu lubbila yasu ka karkata zuwa ga duniya kuma duk mai hankali bai karkata zuwa ga duniya yace wa garraka min hasilmu zaman lafiya da sulhu da duniya ya ruɗe ka Ya ce wa batinu ma harbu kuma cikin ta yaki duk abin da zaka nema sai an ɗaga murya sai an tada jijiyar wuya in kaya ne kana ka kama ana wallahi na riga ka kama saboda wa ba tsin ma harbu cikin ta yaki ne ko kuwa sai ya yace fadarha kabarta wa sharrik ya gawas yana nufin madina da shi yana andalus ne la ƙirgu bikal garbu sai ya ce saboda bi yassiri ba nurun linnubuwati la a can yastari ba madina yake nufi akwai haske na annabta wanda wannan hasken na annabta ba zai wuce ba ta sharaka fi idraki hatsarfu wal walƙal. amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je madina sai aka daina ce mata yastari ba sai ta koma madinatul munawwara madina wacce aka ainihin wato haskaka ta shi yasa Anas dan Maliku yace ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya tafi garin Madina duk abin da ke garin Madina sai ne haske amma ran da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah duk abin da ke cikin garin Madina sai da ya duhu fa qultu sai nace ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-madinata wannan mutumin da ya gabato Madina me ya aikata fa qala an-nasu ilayhi sara'u sai mutane suka miƙe suna gaugawa zuwa ga annabi yace wa qad arada qawmuhu qatlahu mutanen shi sun yi nihin kashe shi ne shi yasa ya baro makka ya taho madina falam yastatiqu zalika basu samu damar wannan ba fa qadimtu almadinati yace ni ma sai na zo garin madina fa dakaltu alaihi sai na shiga gurin annabi fa qultu ya rasulullahi sai ya ce wa manzon Allah a ta'arifu ni ka gane ni kuwa am ka gane ni kuwa qala na'am sai annabi ya ce na gane kamar anta allazi ne bi makkata kai ne wanda muka haɗu da kai a makka ka zo zaka shiga musulunci na ce maka ka koma qala sai ce fa qultu bala sai na ce eh haka ne fa qultu sai na ce ya nabiyallahi ya annabin allah akhbirni amma allamaka allah ka bani labari dangane da abinda allah subhanahu wata'ala ya sanar da kai wa ajhaluhu sannan na jahilci wannan abin akbirni an salati ka bani labari dangane da yadda al'amarin sallah yake qala sai annabi ya ce masa salli salata subhi kai sallar asuba thumma aqsir sannan ka kame ka takaita daga sallar asuba an salati hatta tatlu ash-shamsu Hasi idan rana ta kullu hatta tartafi'a har sai ta dagabu fa innaha tatlu hina tatlu bayna qarnay shaytan domin rana kan bullo ne wato lokacin da wato tsakanin ƙahon nan na shedan wahina idin yasjudu lahal kuffaru lokacin da rana take bullowa da lokacin da take faɗuwa, akwai wanda suke bauta wa ainihin wato ita ranar ko akwai wanda suke ainihin wato yin sujjada ga ita ranar kamar yadda qur'ani ya ba da shaida alhuda huda ya dawo cewa inni wajjatuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi naje na sabu wannan matar da ita da mutananta suna sujjada ga rana wanda ba Allah subhanahu wata'ala akwai wani malami da ya wani littafi ya sa masa suna al-madahib wa diyanat al-mu'asira mazhabobi da kuma sababbin addini yayi yawo a duniya ya ga addini daban-daban ya zo ya rubuta wannan littafin yace akwai inda ya har ayaba sai da ga ana bauta ayaba wallahi sai dai ga ana bauta kai da kake musulmi kana bauta ma Allah kana azu sunna ba sai ka gode ma Allah yace akwai inda yaje ruwa ya ga ana bauta ma Allah ruwa wannan akwai inda yaje macizai ya ga ana bauta to dan haka akwai masu bautar rana da wata da taurari da abu har da masu bautar sama wani likita dakta ne ba ya kai matsayin dakta a kano ya taɓa zai wuce ya ga an saniya an buga ta da ƙasa shi masu ya su saboda yana ganin ai saniya mai kamata a yi mata haka tun da shi bautar saniya yake kamata ya a turke saniya a zuba mata ciyawa a shafa mata mai a mata wanka a lallashe ta a ba ta haƙuri in za a fita a yi sujjada ce to saniya za mu fita ki ba da sa'a sai an dawo saboda haka da ya zo wuce ya ga an buga saniya da ƙasa sai ta so makawashi ma sai ya faɗi sai ya suma Tuna don haka annabi sai ya hana yin sallah sanda rana za ta bullo da sanda za ta faɗi sai dai saboda wannan lokacin akwai masu bauta ma rana to shi yasa da ku ga daga cikin mutanen mu yanzu wanda suke mu'amala da aljanu wallahi akwai wanda muka zauna ɗaki ɗaya da shi ba zai sallah asuba ba ba zai la'asar ba da magariba da isha'i amma duk lokacin da aka ce maka rana za ta bullo za ka ga zai tashi ta sallah idan aka ce maka rana za ta faɗi zai tashi ta sallah kai in baka sani ba za ka ɗauka sallar gaske ke ba sallar gaske ke wallahi aljanu ne suka sashi wannan sallar a lokacin don waccan sallar da Allah ya wajabta masa guda biyar a dare da wuni ya daidai wannan sallar da annabi ya ce kada ayyana mai yana yin ta shesa Allah ka raba mu da malaman tsubbu a gari malaman tsubba a gari ba karamin bala'i bane Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan ya ce masa sun masalli sannan kai sallah fa inna salata lallai ita sallah asuba kenan mashhudatun mahduratun wato mutane na ta sannan mala'iku kuma suna halattuwa da haka shine Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa qur'anul fajri inna qur'anul fajri kana mashhuda da haka duk lokacin da aka fito sallar asuba mala'iku ma suna fitowa da su ake hatta yastaqilla dhillu birrumhi har sai idan ainihin wato inuwa ya tabbata gwargwadon goron mashi aka aqsir an salata sannan ka kame daga ainihin wato sallah kenan zai daina yin sallah ba zai ci gaba da sallah ba sallah ta biyu shine sai lokacin da azhar ta yi ita kuma azhar daga lokacin da rana ta yi duluki ta daga daga tsakiyar sama ko karfe goma sha biyu ne to azahar ta yi ba sharaɗi ba ne kamar yadda wasu suka samu kansu dimin da'iman sai karfe ɗaya za a yi sallah a'a ana amfani da lokacin sallah a Zahar san da din rana ta yi dulu to shi yasa sanin aukatu na sallah yana da matuƙar muhimmanci don yakan kewaya gwargwadon yadda lokaci yake kewaya kun ga da sai ga sai karfe bakwai za a yi magariba amma yanzu da karfe shida da wani abu ta yi magariba ta an fahimta to gwargwadon yadda yanayin lokaci yake jujjuya gwargwadon yadda ya kamata a ce lokacin sallah yana yana juya sun ma sannan annabi ya ce masa ya kame anis salati daga ainihin wato sallah fa inna hina idin tusjaru jahannam domin a wannan lokacin ana kunna ainihin wato jahannama da haka fa idza aqbala al-fay'u idan inuwa ya ainihin wato gabato sai ya ce fa salli kai sallah da haka sallar azahar idan ana tsananin kuma zafin rana to ana so gaskiyar magana a dinga jinkirta ainihin wato ita sallah din don annabi ya ce tsananin zafin rana da kuke gani numfashi ne nawa na jahannama sannan ya ce masa ya kame daga nan sai ya jira sai sallar la'asar ta yi fa'in salata ita ma sallar la'asar mashudatun mahadura mutane na halattuwa sannan mala'iku na halattuwa bisa ga zantuttukan da malamai suka wanda ya tabbata shine salatul wusta da Allah ya faɗa a ƙur'ani cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta ita ce salatul asiri ita ce sallar la'asar. me yasa annabi ya ce waɗannan lokuta guda biyu da asuba da la'asar sai ce mashhuratul mahdura saboda yana daga cikin lokuta guda biyu da mala'iku suke canjin aiki kamar yadda ya faɗa ya ce ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari ina fata an fahimta da haka lokuta ne guda biyu da mala'iku ke canjin aiki daga lokacin asuba zuwa lokacin min zuwa lokacin la'asar hatta tusalli sai kayi sallar la'asar sun aqsir sannan ka kame an salati dangane da sallah hatta ta ash-shamsu har sai rana ta faɗi fa innaha taqrubu domin rana tana faɗuwa ne barna qarnai shaytan tsakanin awan shaytan wa hina idan a wannan lokacin yasjudu lahal kuffar kafiri suna mata sujjada qala sai yace fa qultu sai nace ya nabiyallah ya annaban Allah to fa wudu'a kai mun bayani alwala ni anhu ba mun labari dangane da alwala tun da maganar sallah qala sai annabi yace ma minkum rajul babu wani mutum daga cikin ku yuqarribu wudu'ahu wanda zai kusanto da abin da zai yi alwala fayyata magmadu ya kuskure bakinsa an fahimta ai da haka idan mutum ya zo zai yi alwala yadda tsarin yake asali idan ka ajiye ruwa ba wanke hannu ya kamata ka fari kuskura baki ya kamata mutum ya yi ya fara yi sannan sai wanke hannu idan ya wanke hannunsa ya zamanto a matsayin mai na farko idan zai kuskura bakinsa na biyu a wannan lokacin ba dole sai ya sa hannu ya sake mai ba daddanna ba zai iya sa ruwa kawai kuskura bakin ya tofa ina ba ta an fahimta wa yastanshiku sannan ya shaƙi ruwa fa yastansiru sannan sai ya fyaci idan mutum ya kuskura bakinsa ya shaƙi ruwa ya fyaci annabi ya ce illa kharajat qataya wajhihi face sai duk kusakuran da ke fuskansa ya fita wa fihi wa da kuma duk kusakuran da ke hancinsa thumma idza ghasala wajhahu sannan idan mutum ya wanke fuskarsa tasa kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya yi masa umarni illa kharajat qataya wajhihi min atrafihi min atrafi lihiyatihi ma al-ma'i face duk kusakuran da ke fuskarsa sai ya fita har ainihin wato geman gemansa gefen gemansa tare da ruwa sun bai yaksilu ya daidai sannan sai ya wanke hannayensa ilal murfaqaini tare da wuyan hannu da haka suka ce ila dinnan da ma'anar ma'a wanda shine malaman malikiya suka tafi akan shi cewa kalmar ila tana zuwa alqur'ani da ma'anar ma'a kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa atil yatama amwalakum wa la tatabaddalu al-khabitha wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum ma'a amwalikum kenan ina fata an fahimta shi suka fassara ila da ma'anan ma'a yace illa kharajat qataya yadayhi fati sai kusakuran hannunsa sun fita min anamilihi tun daga ɗan yatsun sama alma'i tare da ruwa thumma yamsahu ra'sahu sannan idan mutum ya shafi kansa illa kharajat khataya ra'sihi fati sai kusakuran kansa sun fita min atrafi daga gefen gashinsa. ma alma'i tare da ruwa sun mai ya gasiru kadamai sannan idan mutum ya wanke kafafunsa ilal ka'abe ne shi ma ma alka'abe ne kenan tare da idan sahu illa kharaj ka qaya rijlaihi fati sai kusa kuran kafarsa sun fita min anamilihi tun daga ɗan yatsun sama alma'i tare da ruwa fa idza huwa qama idan mutum ya miƙe bayan yayi alula fa salla yayi sallah fa hamidallahi wa asna alaihi ya gode ma Allah ya yaba Allah subhanahu ta'ala a cikin sallah ɗin. wa majjadahu kuma ya girmama Allah billadhi huwa lahu ahlu da abin da yake Allah subhanahu ta'ala shi ya cancance shi shi yasa ba a so mutane idan za su taho sallah su taho ya zaman tuba da gaske suke yi ba me ba da gaske suke yi ba daga lokacin da ka baro gida ka taho masallaci tun daga iqama da aka fara idan ka ga irin fadancin da ake ma Allah subhanahu wataala in mutane sun san abin da ake faɗa dama bai kamata a zo nan masallaci da zama gurin wasa bane a san da za yi sallah domin cewa aka yi Allahu akbar Allahu akbar shi ne abin da aka buɗe iqama da shi me ma'anar Allahu akbar Allahu akbar shine yanzu duk wani wanda yake da girma a gabanka ka zubar ba wani mai girma a gabanka in ba Allah Allahu akbar Allahu akbar ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah kace ka shaida ba wanda zaka bauta ma a ƙasa da sama in ba Allah kuma ka shaida annabi muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayya ala salat hayya ala al falah ka ce a yau gaugawa zuwa gami, babbar babban rabo sannan a yau gaugawa zuwa ga sallah qad qamatu sallah lokacin tsaye da sallah yayi aka sake maimaita Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah da aka gama wannan kalmar da kowa zai iftitahi ya bude sallah ya shiga da ita ita ce me Allahu akbar Allah shine wanda girman sa ya fa na kowa nan gurin da annabi yake faɗa cewa fa idza fa huwa qama fa salla idan mutum ya minke yi salla hadisi ya tabbata hadisul qudsi ga dan mutumin da ya ce Allahu akbar bai wannan takbiratul ihram bai buɗe ta ya fara sallah sai da ya ɗauki duniya ya sa ta wara a zahari yayi watsi da ita yace yanzu ba wanda yake da girma a gabansa sa an ba Allah farkon abin da zaka fara karanta shine suratul fatiha lokacin da duk kace alhamdulillah rabbil alamin shi kuma Allah zai ce maka hamidani abdi bawa na ya gode idan kace arrahman arrahim Allah zai ce asna alayya abdi bawa na ya yabo gare idan kace maliki yawmiddin Allah zai ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni to ya zo kuma mutum ya faɗi wannan ya zama duk da wasa yake ba da gaske yake ba ai bai kamata ba ne an gane ne wa majjadahu kuwa huwa kuwa ahadun ka girmama Allah da matsayin da ya cancanta shi yasa a rayuwar ɗan adam kakaf babu wata gaba da Allah yake hada alaka tsakaninsa da ɗan adam kamar lokacin da yake cikin sallah wa farraga qalbahu lillahi mutum ya riga ya karkabe zuciyarsa daga komai sai Allah kawai ya fuskanta illan sarafa min khatiyyatihi in dai mutum yayi irin wannan sallar ko da sallar nafila ce ka gama na sallar falalla to mutum zai juya ne min khati'atihi daga kusa kuransa ka hay'atihi wato a cikin sifarsa ka yaumi ko ka hay'atihi yawma waladatu ummu zaka koma ne kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine muhallin shahid a cikin wannan ainihin wato hadisi da haka alolan nan tana da matukar muhimmanci mutane su koye ta a karanci a ilmanci a yadda take ba kamar kawai na taso haka na ga mutane na bubbugawa ni ma na ci gaba da na ci gaba da bubbuga ka san wani haka waje ga ana bubbuga aikin addini shi ma ta so ya ci gaba da bubbuga haka a ina ya koya a ina ya koya uhu wannan shi ba matsalar sa bace da haka yana da kyau mutane su dinga ba da lokutan su gurin su tsaya su koyi aikin addini yadda yake Allah subhanahu wata'ala ya sa mu ainihin wato dace da haka saboda yanayi na lokaci kuma wannan hadisi dogon hadisi ne da haka insha Allah za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wata'ala ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh